wannan gasa idan ka sanya mana fim kuma me ka samu ka samu nasara ko ko aka san haka kuma ni na shiga da fim dina mai suna Umar Sanda wanda Arewa 24 kuma suka shiga da fim dinsu mai suna wanda mai dogon zango wato series wanda ke da suna daɗin kowa sabon salo shi kuma Alinu ya shiga da Mansur iyan tama kuma ya shiga da wani fim uwar bari gasar ambca dai gasa ce ta duniya amma afirka na nufin ba yammacin afirka ba kawai muna gaba ɗaya afirka saboda rukunin multi-choice kamfanin da yake da dstv shine ke ɗaukar ta da shekara wannan karo shine karo na biyar wanda ake gudanar da wannan gasa bayan haka yadda ake shiga wannan gasa ta yanar gizo-gizo ne za su turo maka za su turo su tallata wa dm na duniya na afirka cewar ga gasa za ta fara za a fara shigar da bidiyo na rukunin abin da kake bukata ka tsaya takara a kansa ka cike wallahi ka abubuwa ban taba ganin gasa da take da wahalar sha'anin shigar da fina-finai ba dan da wasu ma da dama a dalilin kasa shigar da gasar bisa ka'ida ne yasa ba su samu fim siya kai ba wasu kuma rashin ingancin aiki to amma abin da zan ce akan haka shine Ah, idan suka fara suka sayar da link wato hanyar da zaka buka shiga in ka shiga zaka shigar da fim ɗinka zaka ɗora shi a bidiyo ne bayan ka cike sunayenka feji ya kai feji goma in ka shigar da fim ɗin akan bidiyo ka rage girman nauyinsa na intanet amma ba yanayi na nauyi wanda ba za su gane ah, aikinka ba don ni ma mai nauyin na ɗauka na tura na kasance na tura sannan za ka turo musu hotunan da kai a cikin ana cikin yin shirin fim din su tafi dan naka sannan zaka tura sunaye na ma'aikatan fim din sannan zaka tura sunaye na jaruman fim din shi ma a buge a takarda wanda shi ma duk ta shafin yanar gizo-gizo zaka tura bayan nan zaka tura guntun tallan fim din duka wannan lokaci na shigar da na shiga gasar in ka tura guntun tallan fim din irin kamar minti biyu uku wanda muke yi daga nan sai ka koma ka cike kuma ah, inda bayananka suke wato information ka shigar sannan ka jira a wani reply da zai zo maka da reference number wato lambar sirri wadda kai kaɗai kake da ita sannan daga nan sai ka ɗau ɗin kuma original ɗinsa ka nemi hard drive sannan ka tura ta a dhl wato kamfanin aika kayayyaki na ƙasa ya kai shi zuwa ofisinsu na lagos tunda su 'yan south africa ne ka cokan amma ana yin ta ne a garin Legas. So wannan shine yadda ake shiga gasar AMBCA a Yanayin girmanta da kimanta a duniya kuma zan iya sata daga cikin na biyar a na biyar a duniya. Domin wannan bangaren Afirka ita ce ta farko ma. Domin ita ce a din da za ta tara duk wasu masu shirya fina-finai wanda suke sun sha fim na Afirka gaba ɗaya. Don haka ita ce ta farko. Kuma girmanta da kimanta yana daɗa dogara da yanayin yadda duniya take kallon abin da kuma makallata tunda an ce npca a hada choice kenan c din tana nufin bios v din tana nufin bios c din tana nufin choice sannan a din award npca kenan africa movie bios choice award wannan shine ma'anarta don haka shi certificate din da na karba duk da cewa ban lashe ba alinu ne ya lashe da mansur sa mansur zan iya godiya ga Allah domin kasancewar an shiga sau dubu uku aka shiga gasar gaba daya a Afirka shiga dubu uku Allah ya sa ka fito a takarar best beam amma na Hausa ai wani abu ne mai kyau a lokacin sun tashi tsaye sun mana murna sun ba mu certificate din wanda na tawo shi gida kuma shi wannan certificate din ne NBCA idan zaka nemi wani kamfani ya baka tallafo wani aiki zaka iya hada shi a cikin ka wato CV ɗinka ya zama wani abu ne da ka taɓa taka rawa a cikin kai ma ka taɓa zuwa wannan gasa ka halarci Legas. suna biyan kuɗin jirgi da kuma ɗakin hotel da taxi din da za ta mai da kai airport da wadda za ta kawo ka wannan abu ne mai ƙayatarwa sosai ga abin alfahari ne ga kowane ɗan fim ya shiga kuma zan shiga wata shekara ba a ce sai dole fim mai awa biyu. Ah,